This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Asabar 28 ga watan satin bana shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. A ranar Asabar dinnan Isra'ila ta sanar da kisan jagoran Hezbollah Said Hassan Nasrallah. mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ta ziyarci doguwar katangar da aka shata kan iyakar arizona da mexico sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya mai da martani game da abin da china ke yi dangane da yakin rasha a ukraine kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar ma'aikatan gwamnati da ƙungiyoyin ƙwadago a Ghana sun yi barazanar gudanar da zanga-zangar gama gari a ranar Litinin talatin ga wannan wata a wani mataki na kira ga gwamnati da ta ƙara ƙaimi wajen yaƙi da haƙo ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba. Dukkan su ma'aikaci bai ajiye kayan aikin shi domin nuna ma gwamnati bacin rai da yare barna daga lamse yake sannan za ku ji cewar a ƙoƙarinta na yaƙi da kwararar hamada hukumar shingen kare hamada ta najeriya ta ce aikin dasa bishiyoyi tsawon kilomita 1,500 a jihohi 11 na arewacin najeriya na samun nasara kamar kowace ranar asabar yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya baya ga haka kuma muna tafe da kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta imel. amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yamma ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Asabar dinnan Isra'ila ta sanar da cewa ta kashe jagoran Hezbollah Sayyid Hassan Nasrallah wanda ya jagoranci kungiyar da ta kwashe gwamman shekaru tana rikici da isra'ila da kula da sauya sigar ta zuwa wata rundunar dakarun soji da ta yi karfin gaske tsakanin fitattun yankunan larabawa a tsawon lokaci da samun goyon bayan iran ƙungiyar ta hezbollah ta tabbatar da kisan jagoran nata a yayin wani hari ta sama da isra'ilan ta kai akan hedikwatar ta da ke birnin beirut na kasar lebanon nasarar dai ya jagoranci kungiyar hezbollah na tsawon shekaru 32 rundunar sojin isra'ila ta ce ta kashe nasarallah ne a wani hari ta sama da ta kai akan hedikwatar kungiyar da ke yankin kudancin beirut a kwana guda da ya gabata mai magana da yawon sojin isra'ila chief Adre ya rubuta cikin wata sanarwa a shafin sadarwar zamani na X cewa sojoji sun kawar da jagoran kungiyar Hezbollah Hassan Nasrallah. Mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta ziyarci doguwar katanga da ta sha ta kan iyakar Arizona da Mexico da nufin nuna karfafa alamar yaƙi da bakin haure masu shiga ƙasar ba bisa ka'ida ba a matsayin fuskantar lamari mafi sammatsi gare ta a zaben watan nuwamba mai zuwa a ziyararta ta farko zuwa wani bangare da ya raba kasar da wata kasa tun bayan da ta zama 'yar takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar democrat harris ta rika tattaunawa da shugabannin dogarawan kan iyaka inda aka zagaya da ita doguwar katangar mai launi da aka gina lokacin shugabancin barack obama harris ta jinjinawa wa dogarawan kan iyakar a lokacin da ta shiga yankin na douglas da ke kokarin kange masu tsallakawa ba bisa ka'ida ba inda ta ce aikin da suke yi aiki ne mai wahala haka kuma sun kasance masu sadokantar da kai ta ce ta ziyarci wurin ne domin ta yi magana da su ta ga abin da za a yi domin ci gaban su da mara musu baya ta kuma gode musu bisa aikin da suke yi a ƙarshe ana sa ran ta yi kiran a ƙara tsaurara matakan shingaye da aka sa a kan neman mafaka domin faɗaɗawa kan tsare-tsaren shugaba joe biden inda abokin hamayyar ta tsohon shugaban ƙasa donald trump ke ɗasawa da masu kaɗa ƙuri'a a kan wannan batun. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce kalaman china da ma abin da take yi dangane da kawo karshen yakin da rasha ke yi a ukraine sun yi halshen damu ganin yadda gwamnatin beijing ke ci gaba da kyale kamfanonin china suna samar da mai ga injina da rasha ke amfani da su a yakin amurka da china na shirye-shiryen wata tattaunawa tsakanin shugaba joe biden da shugaba shi jinping cikin kwanaki masu zuwa inda ake sa ran batun tallafi da china ke baiwa rasha a yakin ukraine ya zama cikin mahimman batutuwa da ke jadawalin amurka blinken ya tattauna da takwaran shi na china wang yi a gefen babban taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york na amurka a ƙarshen tattaunawa ta sama da tsawon sa'a guda blinken ya shaida manema labarai a yayin wani taron manema labarai cewa dole ne duk wani shirin samar da zaman lafiya da rasha ke da shi na kawo ƙarshen yakin da rasha ke yi a ukraine ya kasance bisa tanaje-tanajen tsarin majalisar ɗinkin duniya musamman mutunta ƙasa da tabbatar da 'yancin kai ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jima kaɗan Hauwa Sharif za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. A Ghana, ma'aikatan gwamnati da ƙungiyoyin ƙwadago sun yi barazanar gudanar da zanga-zangar gama gari a ranar Litinin Talatin ga wannan wata na satin ba. A wani mataki na kira ga gwamnati da ta ƙara ƙaimi wajen yaƙi da haƙo ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba. Masu sharhi sun buƙaci gwamnati da ta hanzarta zama da ma'aikatan domin ganin ba su aiwatar da wannan matakin ba, saboda hakan zai iya haifar ma ƙasar babbar matsala. wakilinmu hamza adam daga kumasi na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya hada mana At organized labor would urgently embark on series of demonstrations if government fails to address the concerns raised by end of September 2024. Wannan ne jawabin da ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin 'yan kwadagon ya gabatar na tabbatar da matakin da sun ka ɗauka na shiga yajin aiki da ma zanga-zanga sassan kasar na nuna adawa kan jinkiri da gwamnati ke yi wajen kawo karashin hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba da aka fi sani da galamsi. A ranar talatin ga watan Satumba ne ake sa ran ma'aikatan gwamnatin za su gudanar da zanga-zanga kazalika wasu kuma za su yajin aiki a wani mataki na ƙara kaimi wajen yaki da hakko ma'adanai ba bisa ka'ida ba. Gurbacewar muhalli da waɗanda waɗannan ayyuka ba bisa ka'ida bai haifar da karuwar bukatar shiga tsakani na gwamnati ciki har da dokar ta ɓace a wuraren hakar ma'adanan da kuma soke lasisin hakar ma'adanai na daga cikin abubuwan da kungiyoyin ke bukata. Sulaimana Sa'id mamba ne a kungiyar. Dukkan su ma'aikaci bai ajiye kayan aikin shi domin nuna ma gwamnati bacin rai da yare barna daga lamse yake yi. da kai babu da tabbaci kamar abincin nan da muke ci ruwan nan da muke sha me ke cikinta ya yi karfi rani da ake kira led su zalla suke ci muke ta gafsa ma a jikinmu wanda muka ce kamar ah, gwamnati ya hana mun ba shi lokaci ka ila yau in ji shi wai akwai wani kudaden da muke samu cikin wannan harkar na gozu tun da akwai wannan kudaden da muke samu kankan bai yi shirere kafa kwamiti ba ma gani a ah, lafiyar ya fi kudin muna da lafiya ba kudin to lafiyar ya mun mun da amfani da lafiyar mu samu kudin idan gamza lamarin ga damu shi ne rahotanni na baya-bayan nan daga kamfanin samar da ruwan famfo ta kasar Ghana ta GWCL sun nuna irin yadda lamarin ya kasance inda ake fama da matsananciyar karancin ruwa sakamakon gurbacewar koguna a cewar kamfanin kashe 60 cikin 100 na manya-manyan ruwan kasar sun gurbace wannan aiki ya lalata filayen noma musamman a yankuna da ke noman koko tare da lalata gandun daji a akalla 34 wannan mataki na kungiyar 'yan kwadugun zai iya bar harkokin kasar gabaki da su tsaya cak har 'yan gwamnati bata ɗau mataki ba in ji Isa Abdulsalam mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. In wanga zanga-zanga ta tabbata an samu babban matsala wanda kusan a ce kamar gana duka ne aka sa mu bayan mu aka dauri. Domin wayan ga mutane da suka sai da su yi zanga-zanga da su yi yaji ai wayan ga mutane su ke tafiyar da kasan gana wurin samun arzikin mu wurin irin kashe arzikin domin su aka su kama na kuri kuma su ake shi kuɗin kansu su ke makasa aiki kowane ci gaba na sama kasa wurin su ake samu ka doko makaranta ko hasbiti ka doko immigration ko custom ka doko area da yake gwamnati na need kuɗi duka da su ake yi to in suka ce ba za su aiki ba za su ajiye aikin su babban matsala ne makasa na farko ya kawo da babban ci baya wurin tattalin arzikin mu na kasa kowane rana zai arzikin da namu rasa ya fi miliyan goma a kudin kasan gana wanda ke in ya kuntiyo ya ba mu babban deficit cikin baso revenue mu wurin neman tattalin arzikin mu na kasan gana hanya ɗaya tilo ne gwamnati za ta bi domin hana wannan gagarumar zanga-zanga da ma yajin aiki a ranar litinin hanyar ko ita ce ɗaukan matakin gaggawa in ji malam abdulsalam ya kamata gwamnati tun da wuri ya yi saurin shiga a zauna da su a nemi kansu a duba kan da a samu kansu sai hakura kan je wannan yajin aiki. Gwamnatin Ghana ta ɗau matakai da dama a baya ciki har da kona na'urorin hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba da di sauransu amma har ila yau bata cimma nasarar kawar da wannan matsala ba. Ministan filaye da albarkatun kasa Samuel Abuja Abujinapo ya faɗa a baya bayan nan cewa magance matsalar wani tsari ne a hankali da ke buƙatar lokaci da kokari kuma abu ne da ya shafi ƙasa a don haka ya kamata haɗa kai a tunkare ta a halin yanzu dai dukkan idanu na kan gwamnati da ta bayar da martani kan shirin zanga-zangar da ma yajin aiki na ranar Litinin wadda ka iya janyo koma baya sosai ga harkokin kasar. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. A gaida Hamza Adam. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya. shugabannin taliban a afghanistan sun kare dokokinsu na islama a daidai lokacin da ake azakaimi ga caccakar da ake musu dangane da nuna wariya ga mata da 'yan mata a makon nan a gaban babban taron majalisar ɗinkin duniya mataimakin firaministan taliban mai kula da harkokin siyasa maulavi abdulkabir ya bayyana cikin wata tattaunawa da gidan talabijin na afghanistan da aka yada a ranar juma'a cewa ana kambama lamarin a idon duniya sama da yadda yake a zahiri a cikin kasar kalaman na kabir na zuwa ne kwana guda bayan da gwamman kasashe suka mara wa kasashen jamus canada netherlands da australia baya a kokarin su na kama taliban da laifin farfaganda shafa mata daga rayuwa a bainar jama'a tun bayan da suka sake karbar iko a shekarar 2021 shugabannin afghanistan din da sun ɗora tsauraran dokar musulunci ta shari'a a ƙasar dokar da ta hada da haranta makarantun sakandare ga yara mata haranta matan afghanistan ayyukan gwamnati da hana su daga murya da rufe dukkan ilahirin jikinsu a bainar jama'a kasar sin wato china ta buƙaci japan da ta ci gaba da tafiya kan hulɗa da beijing bayan da tsohon ministan tsaron japan shigeru ishiba ya lashe zaben shugabancin jam'iyyar liberal democratic a jiya juma'a a ranar 1 ga watan oktoba ne idan majalisar dokokin kasar ta zauna ake sa ran ayyana ishiba a matsayin sabon prime minister japan mai magana da yawan ma'aikata harkokin wajen china lin jian ya shaida manema labarai a jiya juma'a cewa kwakwara kuma ɗorarriyar hulɗar dangantakar ci gaba da ke tsakanin china da japan tana amfanar kasashen biyu ya kuma bayyana hakan a matsayin hanya ɗaya tilo da ke bullewa ya ce kasar china na fatan japan ɗin na da kyakkyawan nufi akan china za kuma ta ɗauki tsari bisa ingantacciyar turba game da ƙasar ta china domin inganta hulɗa da ke tsakaninsu. su. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a Najeriya hukumar shingen kare hamada ta kasar ta ce aikin nan na dasa bishiyoyi tsawon kilomita 1,500 a jihohi goma sha ɗaya na arewacin Najeriya don yaƙi da kwararar hamada na samun nasara. wakilin murya amurka nasiru adamu el hikaya na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton shugaban hukumar sale abubakar ya bayyana haka a bitar ayyukan hukumar yayin da dumamar yanayi ke kara barazana ga kasashen da ke kudancin sahel gaba ɗaya jihohin da ke kan iyaka da jamhuriyar nijar na cikin najeriya na cikin wannan aiki wanda faɗinsa kuma ta cikin ƙasa kilomita hamsin ne babbar matsalar yanzu ɓata gari kan sace shingen kare bishiyoyin da ma bututun rijiyoyin burtsatse da ke shayar da bishiyoyin wannan bishiyoyi su suke taimakawa wajen hana zafi ya gallabi rayuwar jama'a mu samu sinadarin oxygen ya wadata a cikin yanayinmu yanayinmu zai dan kara yin sanyi da kowa ya san irin zafi da aka shiga na bana babban daraktan ya ce ba za a iya hana mutane sare dukkan bishiyoyi don icen girki ba amma ya zama wajibi kowace bishiya da aka sare a mai da gurbinta ba akwai hanyoyi da ake kirkirowa masu sauki akwai kamar wannan woodlot shi wannan woodlot za a iya a yi gawayi a wajen ma zan ka shuka itacen ka zaka iya ka samu a yi gawayi har da zaka saida ma jama'a ma kuma in aka yi na gawayin za ga shi ma ba wani hayakin yake fidda wanda zai ma mutane illa ba ne. Darakta Abubakar ya yi albishir ga jama'a cewa duk wanda ya dasa bishiyoyi ya rene su za a rika biyan ladar hakan da dalar Amurka duk shekara daga tsarin nan na carbon credit wanda kasashe masu masana'antu da ke gurɓata yanayi ke samar da makudan kuɗi don samar da bishiyoyi da za su kare duniya daga hanyoyin da ke illa ga malafar nan ta duniya wato ozone layer da ke ba da kariya daga zafin rana. Kuɗin da za a biya ka a carbon credit a yanzu a duniya har ya fi kuɗin da za ka fidda ganga idan mai kana saidawa kuna da misali kilomita biyu na daji da kuka shuka ba a sassare shi ba yana nan mai kyau to za a zo a yi kirgi akwai wani yadda ake kirgin in aka zo aka kirga za a biya ku carbon credit din in naka ne kai mai wannan shingen da ka sa wannan bishiyoyin za a iya biyan ka ah, carbon credit ɗinka kuma in ƙasa ne muka ce za a yi wannan duk wannan da dashen da muka yi akwai credit din da za su zo su kirga sai su biya mu wayannan kuɗaɗen to wallahi inda za mu samu ƙungiyoyi su huto mu kuma za mu ba su duk goyon bayan da suke bukata su kafa manya-manyan ƙungiyoyi su ɗauki nauyi da ɗawainan shuke-shuken da suka yi mu za mu nemo wayannan kasashe da suke biyan wannan kuɗin za a na biyan su kuma kowace shekara. Yan Najeriya irin malamin makaranta Imran Adam Shu'aib kan yi amfani da gas wajen girki don a birane ice ko gawayi ma da wuyar samuwa. Kuɗin da zaka sai kalanzirin sati ɗaya zaka sayan gas da shi wanda kuma zai kai maka wata ɗaya ko wata biyu. Shi kaga baya sa tukunya ta yi baki dandanan ya dafa mutum abinci sannan kuma ana kashe shi an gama da duk abin da yake abin nan sai dai akwai riski ga mutanenmu wasu bu san da ake amfani amfani da shi mutum zai zo ya buɗe shi ya tafi ɗan ƙaramar wuta za ta isa gobara ta shi a cikin gida. Hukumar shingen hamadar ta ce za ta shiga aikin wayar da kai don duk jama'a su dasa akalla bishiya ɗaya a rayuwarsu da hakan ma guduma ce ga al'ummar da ke zuwa nan gaba. Nasiru Adamu El Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Kada dai a manta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau shirin zai mai da hankali kacokan ne akan ranar sufurin jiragen ruwa ta duniya wadda ta kama ranar 26 ga wannan watan satumba najeriya ta bi sawun sauran kasashen duniya wajen faɗakar da masu bin sufurin ruwa a wurin gudanar da zirga-zirga Gajiyar rahoto da musamman da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya haɗo mana. Hukumomi a Najeriya sun yi amfani da ranar kula da harkokin sufurin ruwa ta duniya domin faɗakarwa game da yawaitar samun haɗurran kwale-kwalen jiragen ruwa a ƙasar. A ranar 26 ga kowane wata na Satumba ne dai, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin nazari akan harkokin sufurin ruwa a duniya. A Najeriya ana tafka asarar rayukan jama'a da kuma asarar dukiya ta miliyoyin naira a sakamakon haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale a sassan ƙasar. Shugaban ƙungiyar direbobin jiragen ruwa da masu kamun kifi a jihar Niger, Honorable Attahiru Bawa, ya ce ya yi farin ciki da wannan rana. amma kuma lokaci ya yi da za a ce najeriya ta bi sahun ƙasashen duniya musamman na turawa wajen daina yin amfani da jiragen ruwan kwale-kwale da ake kerawa da katako kamar in ka duba lokacin da kakanninmu muka same su a tudu ma a kan hanya motocin da ake amfani da su motocin katakaiya ne kuma yanzu ba za a ga motan katako ba tun da gwamnati ya sa ido da kuma gwamnati a kyalin ruwa wanda muka ci kakannin suna using suna amfani da shi shine katako kuna so ma a daina kuna so adena amfani da kwale-kwale na kata mu muna bukata haka nan in za in samu inda zai samu haka nake so gwamnati ya yi ya cire katakai a bisa ruwa ya dawo mana da jirgin a gefen hulu kamar direbobin waɗannan kwale-kwale suna yin obalodi da tafiya cikin dare da sauransu ku me kuke na shawo eh to alhamdulillahi shi sa mu muka duba mu ce kamata mu kafa kungiya wannan kungiya ya yi collaborating da gwamnati mun san gwamnati na iya kokarin sa yadda za a tsare wannan abubuwa amma babu wani kungiya wanda zai ma mutanensa magana su sa ido kowane lokaci to mu kungiya mu na nan mu ita na diya tsare mu da yake dole mu ga mutum ya doka overload mu soke shi mu hana abinda ya kamata jirgin shi doka sai mu yadda ya doka. Shugaban hukumar kula da garuruwan da ke da tashoshin samar da lantarki a Najeriya wato Hyperdeck Alhaji Abubakar Sadiq Katukan Yawuri ya ci a ƙoƙarinsu na faɗakarwa ne suka yi amfani da wannan rana domin raba jiragen ruwa na zamani guda 33 ga al'ummomin da ke zaune a gabar koguna. ya tabbatar da kira da muke yi ga wayanda ke harka da sha'anin ruwa sai amfani da jirage da ke da lahiya da kuma ke rage hatsora a wayannan jiragen katako da ake amfani da su da suka suna saurin hujewa sai su lalace kuma su ke yawan kawo hatsari shi ne dalilin da ya sa muka ga kira kira da muke daga gononin su saya to mu hara saye mu bayar a gani mun tabbatar da wannan zai ja karfin gwiwa ga su gwamnatoci domin su kawo shi su ma mun raba da guda 35 ne ga jihohi goma a tara saboda akwai jiha guda da ba su zirga-zirgan ruwa cikin wayannan abin nan din ko mun raba su ne daidai bukatun wayannan jihohi da al'ummomin da ke amfani da zirga-zirgan ruwa Eh, wasu matakai ko kuma dokoki da kuka sa ga masu amfani da wannan jirage. Eh kwarai da gaske kuma kowace jihohi za su zauna su tsara dokokinsu wanda zai yi daidai da bukatun mutanensu. Wannan rana ta kula da harkokin sufurin ruwa ta duniya da ake yi yau. Me muhimmancin ta ga Najeriya? Muhimmancin ta shine al'ummar Najeriya su lura da cewa ah, zirga-zirgar hanyar ruwa yana cikin manya-manyan zirga-zirgar da al'ummar najeriya ke yi amma ba a cika bashi karfin gwiwa da kulawan da ya dace a bayar ba to muna so mu amfani da wannan dama gwamnatin najeriya da sauran al'umma da masu arzikin najeriya su mai da hankali kan tallafa ma zirga-zirgar ruwa domin a rage hatsura na hanya da kuma hasarori da ake yi kuma ya fi arha a yanzu dai masana da masu sharhi na ci gaba da janyo hankalin hukumomin Najeriya wajen samar da wadatattun jiragen ruwa na zamani da suka ci hakan zai taimaka wajen samun sauƙin haɗurran jiragen ruwan kwale-kwalen. Mataimakin gwamnan jihar Niger, Comrade Yakubu Garba, wanda ya wakilci gwamnan jihar Niger a taro na World Maritime Day, ya ci sannu a hankali jiragen ruwan na zamani za su wadatu a ƙasar. eh to babu ba a samun abu rayuwa daga farkonta har ta ba ka taba cewar yau ka samu daidai da kake so to idan ka ce mutane cewar a daina amfani irin wancan na al'ada to sai idan mun ba su abin da suke so to ba za mu ce cewa a daina kwata-kwata ba amma a sa hankali a koma ga zamani inda ya dace kuma amfani da gargajiya saboda rashi da a shiga ruwa a ce ana iyo gwandama ce an hau wancan din ai dama shi ake amfani amma zamani ya zo ana sa kuma ga zamani sako na ga al'umma shine an ce rigakafi ya shi magani to ina so mutane al'umma su kiyaye kada a jira sai ranan da ayi wannan abin ya faru a'a idan ka san akwai alamu kana bakin ruwa a dan janye ba wai kwata-kwata ba daga nan zuwa wata biyu in Allah ya da lokacin ruwa ya soji ana iya dawowa da mu neman abinci ne idan ko kace mutum kwata-kwata ya bari wuri ba za ka bashi ba me za ka ce mishi to saboda haka nan muna roƙon su ne saboda rai a yi kokari a koma tudu sai nan da bayan wata biyu a dawo bakin ruwa Ko a cikin wannan damana dai, ɗaruruwan mutane ne suka rasa rayukansu a sakamakon haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale a jihohin Sokoto, Zamfara, Taraba da Yobe da kuma jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. gaida Mustapha Nasiru tsari da wannan rahoto na musamman. A nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin wakilin namu da baki ɗayan sashen Hausa musamman Fiona wa Mayi da ta hada sauti. Baba Yako makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sako na farko a cikin shirin na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sanusi Maɗattai da Magaran na isu makeri madattai da ilyas yakubu digawa sai yakubu mai aski ba da raka a ƙarshe da musa malam indu kazawai kuka ce salam voa hausa matakin hana tsallaka da abincin ƙasar mu ta jamhuriyar niger zuwa ƙasashen ƙetare da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta yi hakan ya yi daidai domin dai in gida bai ƙoshi ba ba daman a ce za a kai dawa da fatan gwamnatin tamu za ta bibi wannan mataki nata sau da ƙafa domin tabbatar da ganin al'umma suna mutunta shi shi sai sako na gaba da ya fito daga shihu adamu rijau ka ce najeriya kenan ƙasa mai ɗimbin arziki da tarin yawan jama'a to sai dai kai ci shugabanninta ba sa tausayin talakawansu ba sa jin kansu hasali ma ba su damu ba da ko su mutu ko su rai Allah ya jibanci lamarin talakan Najeriya. To amin sun ma'amu sai sako daga Kamrad Ilyas Yakubu Digawa, jihar Bauchi a Najeriya. ce mamba a kungiyar matasan afirka tare da isa jifan mai saje turu da ma dattai da magaran da haddun mai kwamfuta mai yama sai bula macen lumi gallaba kuka ce salam boa hausa muna taya al'ummar yankin ziran gaza da palestine da labanan addu'ar allah kawo ƙarshen wannan yaƙi da ake yi a yankunan su da fatan allah ya kawo zaman lafiya a duniya baki ɗaya To amin suma amin. Sako daga Sani mai langilangi yalwa ya wuri kace salam BOA Hausa. Samun nau'ukan cutar polio har guda saba'in a jihohi sha hudu na arewacin Najeriya abin damuwa ne matuƙa. da fatan allah ya ba hukumomin kiwon lafiya ikon shawo kan wannan cuta sai sako na ƙarshe da zamu iya ɗauka a yau da ya fito daga hamidu kalalabuwa jihar dufa inda kace ce salam biyu hausa da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya sakon aziya muke so ku miƙa mana zuwa ga al'umma garinmu na kalalabuwa bisa rasuwa da aka yi musu na yasiriya da fatan allah ya ba mu damuna mai albarka baki ɗaya amin to da fatan za a ci gaba da aiko saƙonni masu ma'ana sai an ji ku. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. A ranar Asabar ɗinnan Isra'ila ta sanar da cewa ta kashe jagoran Hezbollah Sayyid Hassan Nasrallah wanda ya jagoranci kungiyar da ta kwashe gomman shekaru tana rikici da isra'ila da kula da sauya sigar ta zuwa wata rundunar dakarun soji da ta yi karfin gaske tsakanin fitattun yankunan larabawa a tsawon lokaci da samun goyon bayan iran mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ta ziyarci doguwar katanga da ta shata kan iyakar arizona da mexico da nufin nuna karfafa alamar yaƙi da bakin haure masu shiga ƙasar ba bisa ka'ida ba a matsayin fuskantar lamari mafi sammatsi gare ta a zaben watan nuwamba mai zuwa a ziyararta ta farko zuwa wani bangare da ya raba kasar da wata kasa tun bayan da ta zama 'yar takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar democrat harris ta rika tattaunawa da shugabannin dogarawan kan iyaka inda aka zagaya da ita doguwar katangar mai launi da aka gina lokacin shugabancin barack obama sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce kalaman china da ma abin da take yi dangane da kawo karshen yakin da rasha ke yi a ukraine sun yi harshen damu ganin yadda gwamnatin beijing ke ci gaba da kyale kamfanonin china suna samar da mai ga injina da rasha ke amfani da su a yakin shugabannin taliban a afghanistan sun kare dokokinsu na islama a daidai lokacin da ake kaimi ga caccakar da ake musu dangane da nuna wariya ga mata da 'yan mata a makon nan a gaban babban taron majalisar ɗinkin duniya To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT a Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona wa mainan dudu da ta haɗa shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri da daga nan birnin Washington DC sai an jima ku.